الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا مختصر خليل شاهي ندري بستين دا أكو كما منا تكن باب عن حج منكو أنا أكن درس إن ما لم يتشي وصحة أنا ne? Kan mutai hajji ya inganta bil harami da cin dukiyar haram mutum ya ce hajji amma dukiyar haram ita aka halaci ne ita ya kaci ya aiki amma wa'asa ya sa a ma'alla eh eh

an ci da kudin jirgi domin a ta yi hajji to ya inganta amma an saba ma Allah hmm. wato cin dukiya haram haram na hajji kuma farari na ga wani kukun musahabi na malaman duniya gaba ɗai ahli sunna waɗanda sun ka wuce da waɗanda annan ba a ɓata aiki don laihi ciki ne aikin kana nan laihinka da kai kuma yana nan wannan shi ne makamin ahalus sunna kaga jawahirul wurin eh eh eh ba ta wuce eh kaga jawahirul rodin nan to ji karanta jawahiru eh ay asiba ah. bi infaqi mal al harami al khatab fihi ah wacce to wannan ba ba ban ka ban ka ba ne masanawi masanawi malami na kaji ko cewa wai wato abinda malam hada ba ya ce babu lada cikin wannan hajji kuma ba kalbe shi ba yace to wannan shine khilahin sabanin mazhab ahli sunna lalle mummuna ba ta roshi ba ta bici lada kyautawa ya samu lada akan hajji ne wa sama bi infaqihi amma ya lahi da cin duki haram wannan shine masabin malaman ahli suna halafan halafan wa halafan لا قبل لا طيب نعم تبدو كراتو تبدو وهو الليل الحج على الغزوي ايه كو على an fifitar da hajji akan zuwa yaƙi zuwa hajji ya zuwa yaƙi muna tare da kuwa amma gazo na falin yaƙin mustahabbi ko na farilla amma illan ya shidda in bai tsanani ba to mu zo illa la khawfin to ne zama ya tsanani sai akwai tsoro da kafirai akan musulmi to sai a hihita da zuwa yaƙi da su zuwa hajji ina misali kamar lokacin da kafirai sun kawo musulmi afke wanda irin wannan hali mai risala ya ce mace ba ta da izinin miji ta bai da izinin ubanai bawa bai da izinin mai gidanai kowa ya ɗauki makami a ta don kariyar kai awo to zo karatu wa rukubun an fifita hajji sama bisa ga hajji ƙasa eh, hawa ya fifita bisa ga ya hajji ƙasa duk abin da za ta yi cikin aikin hajji to ka hau to ya yi ka yi ƙasa in ban da ɗawafin ifala da sa'ayi sukan sa'ayi sukan ta yi da ƙawa gare su wajibi na to amma yana yi wani shi a yamma abke da hadisin abdullahi dan abbas to su ko mista sun ka ce yi ne sama yahi lifi ilihi sallallahu alaihi wasallam karanta jawahir in ka ganai an yi hitar da hawa ga abin da an ka ambatu a ba don manzon Allah sama ya yi. abin ɗaya annabi ya ƙasa ɗawafi da sa'ayi amma da makka sama ya ce mina da mina sama ya ce arfa da arfa sama ya zo muzdalifa da muzdalifa sama ya zo mina da mina sama ya zo makka sannan ya aji abin hawa ne ta da wafi da ƙasa da ƙafa da sa'ayi su amma akwai hadisi na abdullahi dan abbas ko ya zo da shi a to hadisi ah, dan abbas sab'ina hasana kaja ba shi wato duba shi wanda ya yi haji ƙasa duk zambiyar da ya hina da hasana saba'in amma wanda a sama duk zambiyar da ya shi ko yana da a'a wanda a ƙasa yana da hasana saba'in wanda a sama yana da hasana ɗari bakwai to buzo da kuma hadisin cewa mala'iku ta safi hurraki ba wata atali ƙulmashi to babin mazaya na wannan ba ta hukumtar da abdan domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da an kai wanga waɗanga hadisai duk suna hukumtar da mazaya hukumtar da mazaya bai hukumtar da fifita darajoji darajoji na aka magana amma fifita darajar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh aba kai kai yanzu in kana haji baka ganin shi ya to ce salamu alaikum ku ba gani haka wani ko sai ya gama da kai baka san sai shirin gune ka ai don haka an kace kakkuwa lakan da sun kuma gane suna eh kwarai ya hagai hagai harbe harbe harbe harbe salamu alaikum yanzu wala wala ya ba hannu da mala'iki to dai karatu hmm. Hmm. Allah taimake mu wa muqattabu an fi bidda da kuma hawan babban sirri in za a hawa kuma ka a hawa karamin sirri a hawa babba mu zo karatu mana ko ba gane shi ba hmm. an gane wata ɗawo walihi an hube gairihi an fifitar da waliyin mamaci shi mai ɗau'i da sadaka ba da hajji ba an yasu shi mai ɗau'i da sadaka nan ba kai shi mai ɗau'i da hajji ko fi gane karatun ba ah. eh da gairi awo hmm. ina misali abin da dare shi kama ya ba da su daga don shi kama shi mai addu'a su abin da aka so kenan hmm. na kana kallo ko magana a afirka wa ijara su domani ala balagin an fifitar da ijara domaniya bisa ga ijara balagiya ijara zamaniya tahi bisa ga ijara balagiya ijara balagiya an yi jinga hajji da kai a baka abin da za ka ci zuwa a baka abin da za ka ci dawowa da abin da ka faruwa na hadaya ko fidiya zamaniya za a yi magana da kai duka in an ka samu matsala kana da hannu ciki shi ne zamaniya to mu zo mu ji amma mamamuniya ka gairihi kamar wani ne take hmm, ita yana mallamaniya ba shi gaji ne to ina an yi jinga haji ba a bayyana ijara zamaniya ta ba koko ijara da balagiya to ta ayyana in ya zama idilaƙi shi musa yake au mai haji zamaniya za a yi ina misali kami katil mayiti kamar in mutum ya a mai haji ya hajji anni nan da jiga ko da kebi ko da sokoto ko da afirka in mutum ya a mai haji to ni katin matacce nan zai harma laifa ko jukufa in babu in ya wuce madina sai shiyo da madina don katin yana shi matacce don katin manzon Allah na walahu shi ajirin da an kai jinga zamaniya da shi yana da bai hisabi alin sabta abin da ya kamata a bashi in mata in yan mutu gabanin itimamul hajj Allah ya karbi rayuwa ta in ba maniya ta to lissa ta abin da an kai aka yi a biya shi jinga maniya kenan an ka ce in bai kai makka ba mallan ya rafke ka da lau ya ce walau dai makka ta ko da ya mutu makka ya cancanci wato nisba wanda za a bashi in ba kange shi an kai ba koko wani abu ya hana shi isa kamar shi laya ko maƙiyi har hajje kurce mishi ce au sudda walau sudda ko da kange shi an kai an ta ma an ƙara kuma za ana arfa sai rufi laya ta kafai ko kuma za ana sai maƙiya sun katari sai hajje kurce mishi to ali sai abin da ya yi sai walwali sai a biya shi walahu ya koma lahu ya koma malahu din kuma ya ban lau kuma ya samu shi wannan da aka yi jinga da shi ya albaqa'u wanzuwa lil qabil habbi awo na ji kun yi shiru me ya wanzu kan jingar ba ɗaya ya eh, hau wannan jingar a wuce a wuce a a ba cikin harama ba Ba ka ufi ƙarin ujrati hmm. sai a cika eh, in mata ciya bar wani abu ba to mu zo mu jiya a an jingantar da shi kuma daga inda ya tuke awo ko shi shi jingantar da wani ga yan tuƙe ta yi ci gaba ka hare ya sama tu'in ko alaihi amma bai halatta an gane shi ko ga wanda aka yi jinga da maniya da shi sharkanta hada ya matu'i bisa gare yake shi a jiri don garari na hajji da aikace-aikacen hajji bayanan ne an sani da an kai jinga to ita kuwa da yana wata ke wasu wata ke ko nawa take yanzu mana haruka ana yi mata kuɗi yanzu da mutum da yanke mata kuɗi nan to ba a yin wannan don gari na wasarha kullum ijara ya inganta bisa ga mahajjati in lam yu'ayyin al'ama in ba ayyana shekara ba amma in an ka ayyana shekara to wannan ba matsala ciki to ta farko za ana wala amin mudulakin in yace a tayawa mai haji bai ce shekara kaza ba to ta yana al'awwalu mm. an bibitar da ju'uli akan jinga sai walilu kenan ijara an an fifitar da ita da nuna ukanta akan ju'uli duk abin da za a yi a yi ijara ya yi a yi ju'uli ko ba gane karatun ba ba magana ta aka bai wata magana ta an ka ba ana magana eh, abin nan jinga ne jinga abin nan balagiya ba ko to shi na bayan an yi maganganu an yi kai an hihitar da jinga kan ju'uli ko komina na to wanda ya ce a yi mai hajji wa hajji alama buhima shi wanda an sai ya haji ya yi haji bisa ga abin da an ka fahimta daga abin da shi musu ya magana kai ne waje na in wafa dai na huwa masha gani wa yi ya yi ɗauko magana ya yi laifi ya an kai jingari sai shi haji an ka damka mai kuɗi da hannu da na yace ka ina wa ne an ka ce yana na yace a ciyo shi yace nuna ka gabi na ne biya bashi ne aka biya takwai zai biya bashi ne sanin kuma ya hau hanya a to ai wannan gaske Allah ya yi jina yin jimallan hmm. ai ba ita ɗaya ba ita ɗaya da ya faɗi shi mallan haka ne an ka bashi bashi a wuri an ka bashi ya fi aure ko ɗi ba ya saraka eh ta koro tsina ya fa yanzu an ci kudin sakari a za a yi a tago tago kaga jahiru yawo eh, eh, eh, sai da ya tafi yawo luzu alma da min rabbi daini wanda ya ba kudin a cika kudin mutane mu zo an yi har da bihi alama wai ma kuma allah ta mashi yaji da shi bisa abin da kan ko ya jin gantar da gairu wani ne haka nan kuma ta sa da ya sadaka da ita shi ma wajana auta da wujo wube ha wajana ha shewa halilu hmm? ban ji ba in bai shiga da ita ba sai a buɗe aure. to ba ta yi to kun ji magana mun ka fara farko abinda ajin ga balagiya ba shi dukiya abinda zai ci an dai yanzu wa auren da lokacin dawowa kuma yadda an ka saba to Allah ka a tauyi shi wa fi hadayen وفدية لم يتأمل موجبهما kuma an bashi abinda zai ya hadaya da fidiya amma waɗanda bai su da bai gangantar da abin da ke wajen su ba in ya gangantar da abin da ke wajen su don keta to shi cikin dukiya ce awo kuma in ya sai wani aiki hajji ya ce ai mai kuɗi ya aiko da iya hajji sai tsora ya an ka sai gida abinci ka san dai abincin dai real talatin yana da isan mutum dama dama ko a to kuwa kudin kuka sun kula da su kudin kuka sun kula da su malam malam bashin ku a wayo kwadna aral faham nawa take fahami nawa take ko dori a a rabi ba a rabi ba a shi na isa Ba mi nawa take eh to shi kenan mutum na tare da wani shi sai don ɗin bakarwa nawa ashirin ana ah ah ah ah ah ah ah babu lemu babu babu ah ah ah a ah ah kai ah ah ah ah ah ah da wani ah kashe ne ah ba a ah ah ah ah ah ah ah waru ji a alaihi bisa rafi iya ɓanna wani an dazari ya ja mutane ba ga don a aka ɗai zai wannan abin nan da ya ƙara bisa ga gwargwadon abin da aka ci da urfi to abin nan da ya ƙara biya shi kai ba ba zai in ya a ne in ya dawo da sauran canji sauran kuɗin da ya yi ya yi aiki ya dawo ai ga abin da za a bashi za a bashi abin da zai ci ga tiya za a bashi abin da zai ci ga zuwa ga dawowa in ya dawo sana a bashi abin da za a bashi wala giya wasta da yan faraga ko ba haka ba ya wuce ya yi da aikin hajji wajibi in dukiya ta ƙari wadda ya rika gabanin shi harma ba a harama wa marida ko ya harma sai ya rashin lahiya a jirin balage ba ko an ka kange shi to in dukiya ta ɓace gabanin shi ta shi fara aikin hajji ala shi dawo gida sai sai zan mutane taulani in ko bai dawo ba to jinga sai tana bisa ga wanda ya mai jinga ba wanda ya wasiya ba wannan da ya ce tuwa a shirya da kai to an kai jinga da shi to shi ka biyan wannan cikin aljihu ne ba cikin aljihu wanda an ka wasiya ba eh? Eh, eh, in bai da halam akwai a ah, akwai abin da aka zuwa abin ah. to sai yadda ya wasiya da balagiya to sai a koma cikin sauran sulusi ne an ka ce in ba araba ba ko araba wa ajaza hajji na ajiri ya isa in kaddama in ya gabatar da hajji. ala ami shata bisa shekara da an kai sharadi sai an kai sai shekara ta dubu biyu da sha takwas yanzu muna dubu biyu da sha nawa da sha shida ko to sai ta dubu biyu sha bakwai awo ya gabata ala ami sharadi aw taraka ziyarata ko ko yace maka dai yau haji sai ya dabe ta zarki manzon Allah ba haji yayi amma yan yanzu na wasu masu abin suna zuwa su mai tahiri Ko a wuce sama hadisin sannan ma hajji wala yanzu ne eh. amma an ɗebe gwargwara abin da aka zuwa madina ai eh. ba ta cikin ba cikin tsari no to bai sai ba haka ɗaya aka bar mai kuɗin mutane awala fa ibradan li ghairihi ko ko fi an ka fi ita shi Ibradi. to sai da ya zai ce kai lani mai zama cikin wanga bane jiri na ka gane ku awo sai wani ya kira ni ko ya tamatu'i to ya isa ya tamatu'i ko ya abin ga amma ɗan lamai shar'ul mai to amma in shi wata bai shar'anta shi ba lokacin da wasiya mu zo bai shar'anta sai ibrahim ya kai mai ba mu zo wa'illa in ko ya sharanta shi mata ce wala bai isa ba aikin ban za a yi yi mai so yanzu ya an ce bai isa ba kuma ya ce ya ɓata kuɗin mutane ya dawo kaka ina misali inda an kace kuma ya saba ka ima inda saba ka tamattu in kamar inda saba ya tamattu yi bi kirani da karani kirani yace shi mai sai ta yi tamattu yi ko kuma sun koya ne aya ce mai sai tamattu yi sai mai karani ko kuma su duka tamattu yi da karani sai saba sai ifradi fala zihi shi ya shayi aw mai katan shurida hmm. shi wali kenan ko sa'a miƙati wanda an ka sharɗanta ya a ajiri sai sai ya harma ga wanda ba shi ba duk da fala ya ji zihi hmm. na adana ko ko su haƙƙin in ƙunyin al'amu